kai kin san abuja sai an yi haƙuri bismillah ka duba ce ga ina duk biskira ai Allah ne ya taimake ni na zo zan fita na shawo mai na kin san motar tawa ba irin fetur ake zuba mata ba bakin mai ita ake zuba mata irin total su diesel su abubuwan da ya shafi hakar da ake zuba a jirgi mm. da motar ta da kafuretin jirgin sama duka iri ɗaya ne <laughs> Allah sarki me sunan ki kika ce Aisha tu <laughs> akwai wan din kenan mm. akwai Aisha 1 Aisha 2 Aisha 3 <laughs> Aisha 4 mm. Aisha 5 kai sunan ya yi daɗi amma ina ganin nan gurin da ana tsaye ana iya kama mutane inda kuke zuwa ku tsaye din nan kawai sabo ne in ka riga da ka saba masu zuwa kamun ayyuka kun saba da kun saba wallahi ran da nima da na fito ina fitowa na dan sakorar boss sai su da ciko wani abu suna tare ne sai na kira president wallahi sai na kiran shi kawai sai ya ce ba su waya ina daga suke dan yi magana ya ce ba matsala <laughs> nan kin gani wallahi dalati ke san messi zai koma wannan wannan da buga kwallo ya yake da suna PSG. to shine nan sa ne kin san ya yi barcelona sun yi kudi sun yanka abin da za a sai messi da yake ina ni na siyar da cristiano ba Allah to ai Messi ina in aka daga mai Najeriya awa biyu zai iya biyan kudin ta Najeriya fa kai ai shararren mai kudi ne wallahi mai kudi ne da suka bajar su tota bali sira magabali ga ga kabalhu duk sunayen su ne kai ai yan bal nan suna samun kudi a wa ba ma yan fim bane yan bal ne kai wani dan fim kika taba ganin ya samu irin wannan kudade wanda nake so da ke saboda kin ga nan sharp sharp na ce tun nan da wucewa zan yi saboda ke zan tsaya bari dan watsa ruwa na dan watsa ruwa ki sa wayanki a salin kawai sai a a wuce wurin sa wayanki a salin bismillah ai ni da kika gani nan da an taba sarar min da da faɗi ta aka siyar mai ita sai ke sare ce yana bukata sai na ban mai ita kawai sai ya dora min riba sai na kaba ki taban jakar nan saboda kin san dala an ka hargitsa ta daga lambobi ake karba daya biyu har 100 in ta tarwatse kuɗin sun yi expire da Allah kai ki tarwata musu ki dan shin mana abin